Shirinmu na nishadi a yau dandali ya samu bakoncin fitaccen jaruman nan Lawan Ahmad wanda aka fi sani da Lawan Ahmad mai karko. Ku biyo mu domin jin cikakken hiranmu da shi. Fara ko kuma ce Lawan Ahmad mai karko wurin tufafi ne zarcewa. kowa ya mm. ya aka yi kai zarcewa kafi kowa iya shiga ne no ba akwai wani mawaki akwai muhammad wanda akwai lokacin da aka wani fim na goma so kowane jarumi akwai irin inki da yake bashi yi mm. da ya zo kaina sai ce lawal ahmad wurin tufafi kan gagara to ya duba ya gani ne hakan ne ko kuma ya ne i don't know dai amma abin da ya faɗa a na kenan kamar ka na a masana'artar kan zan kai sha uku yanzu shekara goma sha uku mm. ya aka ka fara harkar fim to wallahi gaskiya dai ni ma'abocin kallon fina-finai ne irin na indiya da kuma na hausan gaskiya so mm. dalilin kuma ina da best uh, uh, uh, actor na pan dina wanda ni pan dinsa ne salman khan mm. to dai kallon shi haka yana burge ni sai nake imajinin ina ma ni ne nake yin wannan acting din da yake yi daga nan lokacin ina kauye kenan daga nan kuma da na zo kano na dan fara kallon fina-finai daga bakwai local government eh. katsina state ya a nan ne primary na a nan ne secondary na zuwa aji uku secondary kenan na zo kano sai na ci gaba a nan sharda don secondary school wani ne ya janyo ka kokowa katsam ina cikin kallo sai na kalli akwai wani fim ukuba na akwai ama isnu a ciki akwai momo akwai sha'awar kumurci to magana gaskiya wannan fim din yana ɗaya daga cikin fina-finan da suka ja ra'ayi na naji ina sha'awar wani harka don ni sha'awa ta kawai naji ina yi sai kuma na gan a shi ma sana'a ce zan yi ci gaba da ita tam um, a nan Kannywood waye gwarzon ka kana da gwarzo? Eh gwarzo na shi ne sha'ibu kumurci je gaskiya. Mm. A cikin fina-finan ka wani fim ne zaka iya cewa bakan damiyar ka? eh to suna da akwai taraliya shi ne na farko a wancan karnin kenan a duk fim da ne ni ina san shi amma bakan da yana a wancan karnin farko lokacin na fara taraliya ne eh, a wannan karnin kuma suna da yawa yanzu dai latest one da nake cewa wanda zan iya ce miki shine bakan da ta shine da'iman da'iman ya to yanzu gashi na ganku a nan wani film za ku yi shooting eh muna shooting wani film ne mai suna ba ni ba aure ba kai ba aure eh suna film din eh <laughs> labarin film din akan menene eh to akan yanayin matsaloli ne na aure hmm. yadda fim ɗin yake kana da aure kenan a fim ɗin eh ina da aure ina ma yarinya ƙarya ne in zo mata a siffan mutum mai kirki mai nagarta mata ƙarya dai ashe kuma saɓanin ba haka bane ba haka halina yake ba hmm. ni mashayi ne a cikin fim ɗin mashayin giya ne bayan na aure ta son zai kuma ringa ba ta wahala to ka ce salman kan shine gwarzon ka hmm. kana kwatanta shi kenan dan shi da yawanci fina-finansa na soyayya ne ko mm. kana kwatanta irin role din da yake play a naka fina-finan eh to aikin san shi role kowane irin role in ya zo ma zaka yi soyayya zaka yi comedy zaka yi action zaka yi billion zaka yi mm. kowane iri to kin ga ka fi jin daɗi ani duk wanda duk wanda ya san ya san a role din soyayya na fi fitowa gaskiya eh tun wancan lokacin kama zuwa yanzu mm. eh to ina batun kalubale a cikin harkar na taku ko kalubale kalubale kullun kalubale dama dole ba yau ko malamai ma da suke yin karatu suna yin tafsir suna da hmm. kalubale na mu da ake ganin mutane wasu suna magana wani eh. to ni kalubale na bai wuce irin yadda mutane suke mana kallon mutane kamar wa'inda ba mutanen kirki ba suke mana kallo hmm. kuma wail ba haka bane ba saboda ni wurinka ina kake son ka tsinci kanka a nan dan kankanin lokaci eh to gaskiya buri na shine nake so in zama babban star sosai banda wanda zaman da nayi in ƙara zama haka in yi arziki in yi kuɗi in taimaki addini na in taimaki ɗan uwa musulmai shine kawai buri na fina-finan hausa fulani kadai ko ko kana da sha'awar ka ketara ka yi na ita eh kin san shi ubangiji bayan da baya yi ana ka ra'ayin mm, ana ra'ayin mm. ko shi zai samu zan yi eh saboda na san sana'a ce ni a wurina To madalla lawan Ahmad, a fanninmu na tsegumi kuwa fitaccen jarumin nan na fina-finan yarbawa Tawo Hassan wanda aka fi sani da Ogogo ya bayyana muradinsa na komawa harkar noma a cewar sa sana'ar fim ta daina kawo masa kuɗi kamar yadda harkar noma ke kawo masa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.